يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ya ce wa annabi Yusuf, Ya Yusuf, ka kawar da kai daga wannan abin, ka manta da shi, kar ka gaya wa kowa shi, ke kuma ki nemi gafara a kan saɓanki, lalle kin kasance cikin masu saɓo saboda neman da kika yi wa annabi Yusuf a kan ya baki kansa.